Sai tana wannan kawattawa? Wacce kenan? Salima. Ta skodo ne. Salima wacce Salima? Salima Sani. Okay. Wai take gayyata na fati. Wani irin fati kuma? To wai fati. Fati kuma? Kin ga abin da umma take gaya mana kenan fa kullum kullum akan kawaye. Kawaye, kawaye. Kin ta fuska gaskiya ne. Ni ba abin da ke burge ni ba, ina ji umma tana ba mu hadisi akan iyakai. Da yake cewa ana gane mutum ne ta abokan shi kwarai da gaske ana gane mutum ne ta abokan ta abokan shi saboda irin abokan da zai yi mu'amala da su don haka da yake san irin kawayen da zaki mu'amala da su don gaskiya salima ba irin kawai da ta dace ki ringa mu'amala da ita ba wani irin fati kuma da yaushe za a yi kai ne. da karfe nawa hudu da yamma ma kenan za a yi ke kuma sai ki je ta baya za a yi kin da ya ji abin da umma take ga yaro? wanda ya san irin kawayen da za mu yi mu'amala da su mu dai kin ga dole ne mu lura saboda imam ali alayhi salam yana cewa duk wanda bai lura wurin neman aboki na garba ko kawa ta gari to rudu zai kai shi ga aboki ko kawa fajiri to kin ga dan haka sai kin lura haka zalika imam jawad sami yana cewa wanda ya karkata ga nutsuwa kafin jarabawa hakika ya kai kan shiga halaka kuma da ƙarshe mai wahalarwa gaskiya umar na taimaka mana tana kulawa da mu kin ga yanzu ke mana magana kullum akan ƙawaye ya kamata a ce mu da sama dinga bin ƙawaye na gari kin ga hakan ya tuna min da wani hadisi da ah, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa mafi karancin abin da ake samu a ƙarshen zamani abokin da ake aminta da shi ko kuma dukiya ta halarci yanzu fa kin ga duk wannan hadisan umma ta riga ta riga mu sani shi to me zai hana ba za ta taka tsantsan ta kula da mu ba me zai ta tsantsan ta kula da mu ba akan kawai da muke